وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمي waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu a kafafe daban-daban na sadarwa ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci mai albarka ko mai tsarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau laraba takwas ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban mabiya ɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin da biyar ga watan gumkin februari bisa ga lissafi na gregorian calendar haihuwar annabi isa alaihi salatu salam na da shekaru 2026 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da kuma tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu da farko zan fara da wata tambaya wadda wata mata ta turo to abin akwai ban tausayi ga shi dai babu abinci isasshe kuma ga ta da tsohon ciki sannan mijinta yana tilasta ta yin azumi ya ce idan ta sha azumi ɗaya to sai ta yi amma kuma shi da ya yi zazzaɓi ya sha azumi ta ce wata ran wallahi kamar za ta mutu take yi alhamdulillah ‘yan uwa musulmi matayenmu na aure da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga hannunmu ba fa bayi ba ne mutane ne cikakki masu cikakken ‘yanci abinda duk kasan yana ƙuntata maka to kasan su ma yana ƙuntata musu ku kyautata zamantakewa ku da su kuma ku yi haƙuri da zama da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu bisa ga karanta wa alƙur'ani mai girma wa alallazina yutiquna fi diyatun miskina ga waɗanda suna iya yin azumi amma ma'a mushakka tare da tsananin wahala kamar tsofaffi waɗanda suka tsufa ƙwarai kamar mace mai ciki wanda wannan matar ta ce kowane lokaci tana iya haihuwa wuta tana bisa watanta na tara sa'an nan da mata masu shayarwa waɗanda suke tsoron cutarwa ga rayukansu da kuma abin da suke shayarwa. To za su ake azumi. Allah maɗaukakin sarki baya nufin ya wahalshe mu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra ko Allah yana nufin sauki gare mu ba wai wahal ba wahalan mu ba Allah bai da bukatar ya wahal da mu don haka Allah ya sauƙaƙe wannan lamari wannan matar za ta sha azumi kuma maimakon kai kai da baka da lafiya da ka sha azumi rankawa za ka yi bayan sallah to ita ciyar da miskiri za ta yi anas bin malik da tsufa ya kama shi ya zamo bai iya azumi domin yana cikin addu'o'in da annabi ya yi mishi annabi ya roƙon mai Allah ya ba shi yawan ‘ya'ya kuma Allah ya ba shi arzikin noma sannan kuma Allah ya tsawaita raina kuma Allah ya gafarta miki ce annabi ya mai wa'annan addu'o'in to ya ga wa'annan guda uku din yake suran ta hudu yana fatar ya gane ta gobe kiyama na farko shine yawan ƴaƴa yake 'ya'ya ne na ciki ne waɗanda ya turbuɗi da kai ne banda jikoki ‘ya'ya na ciki ya ce ya turba da ɗaɗari da ashirin sannan akan ƙulla hadari mutane suna faɗin hadari hadari hadari sai a yi ruwa bakin iya gona ta ruwan su tsaya bakin iya gona ta Allah ya ba shi arziki yana shirka kowane lokaci kuma ana nufin ruwa na shi na kanshi kowane lokaci na uku kuma Allah ya tsawaita rai ne har sai bai kasance garin madina ba tsara ne ya ce har yana jin kunyar fita ma wanda haka ne ya yi wa fati wannan shekaran shekara ta da aka haifi imamu malik ko kunga Allah ya ba shi tsawon rai to da tsufa ya kama shi ya zama bai iya azumi ko ya yi azumin sai ya wahala iya matuƙar wahala sai zai yana sha azumi in ya sha azumi daga ƙarshe gabaki baki ɗaya sai ya sa a yi waina a tara mutum 29 ko 30 su su zauna su ci nan su ƙoshi shi kenan ya zama biya ga azumi ne da haka ita ma ana iya yi mata haka a biya mata azuminta kada mu ɗauka mata kamar bayi ne da maza ke ɗaukan ciki فذا باب شتى أمضى الأمر دون دفاع ما ما كي في أشي على رمى بيسا موزا يوشكي غريكو هو إن كجاش بقرأ إيه لكي علي إمرانا to abu ne mai wahala Allah ya faɗi cikin ƙur'ani don haka ya uwa musulmi addinin musulunci addini ne mai sauƙi ina hasa dina yusuf annabi ya ce wannan addini sauƙi gare shi walan yi shadda dina ahadin illa kwalabahu ko babu wanda yake tsoron addinin face addini ya buwaye shi duk wanda yi yunkurin tsaurara addini to addinin musulunci zai buwaye shi tabbas don haka addini ne mai sauƙi wannan ya tuna mini zauna hadisi mutafakun alayhi wanda annabi yake tafiya tare da sahabai cikin azumi yana tafi tare da su ya ga wahala wasu daga cikinsu sun wahala sai ce kowa ya je sha ruwa matafi yana da uzurin sha ruwa ko? wasu suka sha wasu suka isa sha suna dai ganin ya za a yi da azumi da rana in sha ruwa to abin mamaki sai annabi ya taka inda kowa ke hangen shi ya ɗauki shanta da ruwa ya kafa ga baki ya sha kusan da ya fi kowa imani ganin haka duk sahabai da dama suka yi ta shan ruwa sai wasu ka ce kai ala qad gufira lahu ma ma taqaddama min zambihi wa mata asar. ai shi annabi an gafarta mai laifin shi don haka ba za mu sha ruwa ba mu dai aka ci gaba da tafiya sai ga su sun kai kwanci ana musu fita annabi ya hango su ya ce wayancan fa aka ce azumi suka yi shi ana ta yi musu fija sun kai kwanci su iya tafiya sai ce ula'ikal uswat ula'ikal uswat ula'ikal uswat ya ce wa'yancan masu saba ma Allah ne wa'yancan masu saba ma Allah ne waɗancan masu saba ma Allah ne don haka wanda ya kai kwance ya kai gala-gala ana ganin cewa zai iya cutuwa lafiyarsu za ta iya cutuwa ta ku samu ruwa ku ba shi ya sha bayan sallah sai ya ranka azumi ɗaya ko Allah sauƙi yake nufi gare mu ko yaushe ba ya wahal da mu ba Allah bai komi da wahala wadda mumini zai shiga cikinta don haka ina kira ga wannan mijin ya tausaya ma wannan matar mai ciki wata tara babu kuma isasshen abinci ya an sha ruwa babu wasu abubuwa na tantijan ko haka nan dai na aka ta ɗan maneji kuma a dawo a ce ta ɗauki azumi wannan ba kai mata adalci ba kuma kai da kai rashin lafiya ɗan zazzaɓin da ka yi sai da ka aji azumi amma ita ka hana mata aji azumi don haka ina kira ga mazaje da su kula da irin wannan Allah maɗaukin zarki ya taimake mu muna magana ne akan ‘yan wuta da kuma abin da ya sa mutanen ƙarshen lokaci za su yi wa sullatin min al'awwali wa sullatin min al'asari za a samu asagul maimana da yawa daga cikin na farko da yawa daga cikin na ƙarshe kuma za a samu 'yan mota da yawa wannan yana faruwa ne saboda kasancewar muna rayuwa ne a ƙarshen lokaci lokaci wanda alamomin da ake jiran su faru tsora kaɗan akwai wasu alamomi guda goma da ake kira ayatu sa'a al-kubra har ma wasu sun fara bayyana daga cikinsu wanda da an fara taɓa su to kamata ya mutu ya tare masallaci to kuma gashi an fara ayatu sa'a al-kubra alamomin tashin kiyama mafi girma mun faɗi waɗancan ƙanana ƙananan yawan zinace-zinace shaye-shayen giya da makamantansu ko? to wa'annan manyan sai muka fara da fitowar rana daga mafaɗarta wanda wannan zai faru ne ranar da kiyama za ta tsaya ko juma'a ta ƙarshe a duniya ranar juma'a aka halarci annabi adam kuma ranar juma'a aka fitar da shi daga aljanna kuma ranar juma'a duniya za ta tashi duk su ba ta yi ta juma'a dabbobi za su yi daho hankalinsu tashe sai sun ga rana ta hudu ta gabas sa'annan ne hankalinsu ya kwanta banda mutane shi kama yana yana ta bacci ko da yawa suna nan suna ta bacci wasu kuma suna can son shagaltu da sana'o'insu wasu waƙoƙi suke saurare da dai sauransu wannan yana da cikin alamomi wayanda ba su bayyanu ba alama ta biyu a dabba dabbatul aud manzon Allah ya ce waɗannan za su faru ne tare in rana ta riga fitowa in kuma dabba ta riga fitowa dabba wadda ni muna bayani jiya za ta riƙa yawo da ta ka za ta ce wannan ɗan wuta ne da ta ka ta kira ka ta faɗa maka ɗan aljanna ne malamai sun yi fassara daban-daban game da wannan dabbar to amma dai daga cikin fasarorin akwai fasara mai kyau cewa dabbar za ta riƙa faɗa ma mutane matsayinsu aljanna suka yi ko kuma wuta domin duniya ba za ta tashi ba sai ya kasance mutane suna ɗumiyar dabbobi ko annabi ya faɗi haka duniya ba za ta tashi ba sai mutane sun samu kimiyya wadda suna iya magana da dabba in ta yi kuka na'ura ta fassara kukan ka ji abin da take baɗi in rago ya kuka ka ji abin da yake faɗi yunwa nake ji koko ‘yan uwara nake nema da makamantansu kamar yadda kasa ana fassara a yaruka ko akwai na'ura wadda take kai ɗumi da hausa ta fassara ma kowane mutum ga yaren da yake ji to haka nan za a kai ga ana fassara abinda dabbobi suke faɗi haka ma daga cikin ayoyin guda goma akwai fitowar ya ajuji da ma'ajuji wanda fitowar ya ajuj da majuj bayan wucewar annabi isa alaihi salatu wassalam bayan hitowar dajjal sharul ghaibi yuntazar bayan dajjal ya fito ya wuce nan ne ya ajuju da ma'ajuji za su bayyanu waɗanda na ta karatu kansu na ta bayani kansu babu buƙatar wani dogon bayani duk da yake yana daga cikin abin wasu suke amfani da shi suna ƙaryatar da musulunci cewa ƙur'ani ya karantar da cewa annabi zulƙarnai ne ya yi tafiya har sai da ya kai ga mafaɗar ranakon ya ce tana faɗuwa ne cikin laka shine suke cewa wai ƙur'anin da bai san cewa rana ba faɗuwa ne take ba suna ƙoƙari su wawotar da alƙur'ani to wannan kuskure ne abin da yake gani ne kamar abin da suke kira ga geography ship visibility idan jirgin ruwa yana cikin teku za ka ga kamar cikin rami ne yake ko yana tasowa kana gani yana tasowa kana gani kai a naka biyu haka kake gani rana ma wani lokaci za ka ga a naka biyu kamar wani rami ne take faɗawa ko? To, ƙur'ani yana faɗin biyu ɗinai, cewa annabi zulƙarnai ne yana ganin kamar rana tana faɗuwa ne cikin laka. Domin ya zagaya duniya, ya tafi gabas iya gabas, ya tafi yamma kuma iya yamma. yana cikin da Allah ya albarkata da samun yin haka ba cikin jirgi ba kuma ya tafi gabar iya gabar sa'annan ya tafi yamma iya yamma to cikin tafiyar ya cimma wasu mutane wayanda ba su iya fahimtar magana don haka sai dai nuni ta haka ya fahimce su cewa akwai wata ƙabila wadda ake kira ya ajuj da ma'ajuj wayan suna yawan kawo musu hari suna kuma yawan ɓarna suna roƙo saboda sun ga cewa ya fi su technology da Allah ya sanya musu wata gina tsakaninsu don haka ya yi ginawa tsakaninsu wadda wannan ginar malamai sun yi saɓani game da ita wasu su ce ita ce great wall of china wadda wannan ginar tana iya kusan zagaye najeriya gina ce mai tsawo tana zagaye najeriya sannan akwai alexander's gate akwai ginoni daban-daban Shi ne suka ce to ko ta gina an je gabanta an je bayanta ba a kai ajuji da ma'ajuji ba Da haka kenan ƙur'ani ƙarya yake yi har suna faɗin world explorers wayanda suke binciken duniya sun yi bincike sun gano cewa babu wani guri inda wani abu yake wanda ake kira ya juje da ma'ajuj babu wata gina babu wani abu wanda na ce wannan karya ce suke yi al'amari ne ko na ateist saboda ilimin na kimiyya an riga an lalata shi an gurɓata shi an sawo atheism fikire cewa babu Allah a haka aka gina shi an gina ilimin kimiyya na science akan cewa babu Allah can farko ana amfani da lamar theory aka gaba yi ba shi ne jim baptist lamar wanda theory na use and disuse da kuma inheritance of acquired threat ko? to kuma aka dawo ma charles darwin wanda shi kuma ya yi sata ne ga ideas na Erasmus eh, Darwin a shekara ta ina ganin 1859 ana ta ƙoƙarin a kori Allah ana ba da hujjoji to sai dai kuma hujjojin ɗaya bayan ɗaya idan sun kawo su sai a tarar da cewa hujjojin ƙarya ce kawai suke yi ƙarerayi ne kawai suke yi misali sun ce mutum daga beri yake ko shi ma birin daga wata halitta ya fito fa wannan halitta daga wata halitta ta fito duk halittun duniya gaba ɗai sun fito ne wai daga wata halitta ƙwara ɗaya wadda ta yi zama cikin ruwa wani filament according to Ernest Darwin. To bisa ga wannan aka wayi gari ana samun mutation ana samun halittu daban-daban daban-daban daban-daban suna ta tsira suna ta tsira suna ta tsira har aka kai ga adam wanda shi ya tsira ne daga biri biri ne samu ci gaba ya zama ɗan adam suka zo da hujjoji daga cikin hujjoji akwai wata hujja wadda suka riƙe can baya wadda suka riƙe ta suka yi challenging na duniya wanda ake kira field down score da aka suka yi ta kuwa tsawon shekara kusan talatin suna mai da mutane daga addinansu zuwa bare addini cewa lalle mutum daga beri yake to amma daga baya sai gashi bincike ya nuna ba haka ba ne ko jeri ne nan cranium mun san kramiyan ko nan saman kai nan forehead da baya kuma occipital bone nan ɓangaren dama da ɓangaren hagu kuma parietal bones ko wannan kuma zygomatic bone akwai su etmoi da makamantansu akwai ƙasar da dama dun na ɗan adam ne ashin da ba na ɗan adam ba shine wannan don haka suka ta alfakari suka ta alfakari daga ƙarshe sai ga shi ai an gane cewa scientist inda ya haɗu wannan ya ce wai ya gano shi ne a wata makabarta a Pilsdown a ƙasar Ingila. Ya gano shi ne ya auna ya ga mutum ne da ya rayuwa shekara dubu ɗari biyar da suka wuce. to sai shi an gano cewa ashe wani mutum ne wanda ya mutu shekara ɗari biyar sannan wannan haɓa inda yake na jeji ashe wani biri ne wanda ya mutu recently suna ya ɗauko ya haɗa wuri ɗaya kaga garin dai su tabbatar da cewa ba Allah ya halitta ba ko ta ƙarya suna iya yi ko kunga kowace ƙarya suna iya yi don su tabbatar da cewa ne ba Allah ya yi halitta ba haka ma muna da reconstruction agenda wadda gari su za ka ga an zana ai idan kana karatu evolution za ka ga an zana biri tun yana duke ya fara miƙewa ya fara miƙewa har ya kai tsaikon to akwai wanda suka yi a 1922 wai haƙori ne fa ƙwara ɗaya ya ginin a kan wannan haƙorin ya ce lalle wannan mutumin mai wannan haƙorin ba a daidai ki da mu ba Musa haƙori daban-daban ne ko? Akwai incisors, akwai molars, akwai premolars, sannan akwai canines ko? To, molar, ki, ƙara guda, ya ɗauko, ya kawo yanzu haka akwai waɗanda suke karatun wannan. Da wannan ƙashin na haure. aka yi amfani aka zana baki yadda baki ya kamata ya zama in ko baki haka yake to ga yadda hanci ya kamata ya zama aka zana ido har aka kai ga zana mutum mai biri mutum mutum aka ce to in namiji ya zama haka aka zana mata ta yi da ƙashi ƙwara guda na haure wai za a yi amfani a gano yadda mutumin yake to sai ga shi bincike ya gano a ce hauren alabi ne ma ba ko hauren mutum ba ne nan suka yi kunya to mutane ne waɗanda kullum so suke su ƙaryatar da abin da ƙur'ani ya tabbatar idan ka biye musu kuma za ka riƙa ƙaryata ƙurani sun ce an bincike duniya tsab na ce ƙarya ne akwai abin da aka sani cikin duniya akwai abin da ba a sani ba har gobe wa titin minal ilmi illa qalila ya juji da majuji suna nan sai dai Allah ya ɓoye su yana yiwa suna bayan wata gina wadda mun ga ginar amma kuma Allah ya ɓoye mana su domin ba komi idanunmu ke iya gani ba sai lokacin da suka fasa gina nan ne Allah zai ba mu ikon mu kansu akwai frequency range wanda idanun ɗan adam ke iya gani don shi ne ba ka gani aljani don shi ne ba ka iya ganin mala'iki ko duk abin da ya wuce range na wannan frequency idanunka ba su ganin shi da haka yana yiwuwa suna nan su suna ganin mu amma buwa mu ganin su Allah kaɗai ya san yadda suke amma dai akwai ya ajuji da ma majuji tabbas wayannan scientist waɗanda suke son su ƙaryata duka suna yi ne kurum don su faɗa da addinai amma wa ya aballahu illa an yi Allah ya ƙi yadda su ya cika haske shi duk inda suka zo da wata ƙarya sai ta bayyana duk ɗanitar suka zo da ta ƙarya sai ta bayyana sannan akwai gaskiyoyi da dama da suka ɓoye muna akwai wasu wayanda suka ba da labari daga cikin scientists suka ce kumbo da ake halbawa ya shiga cikin wata kilomita dubu ɗari uku da talatin da uku kumbon da ake halba ana kiran shi apollo to daga na sha bakwai ba a koma ba ba a halba na sha takwas ba sai aka dakata aka ce ai babu wadataccen kuɗi sannan dai ga dalili ga dalili wannan scientist ya ce ƙarya suke yi sun halwa kumbon amma abin da aka gano ne abba asom a faɗi shi yasa aka ce haka kuma shi yasa aka dakatar waɗanda suka je sun ga wani jirgi a cikin wata wanda ya ce waɗannan jiragen namu cewa kenan akwai wasu halittu waɗanda suka taɓa zama suka zama su da layi suna da technology wanda fi namu sun taɓa rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya shafe su to ba su son wannan labarin sa'annan banda wannan jirgin ga wata mata kwance ta ɗara sauran mutane girma ga ta ita ba matacciya ba ko ba rayayya ba bainal mauti wal hayat lokacin tafsirin sautul isra'i na yi bayani a kai ko wanda yake so sai ya koma can zai ji bayani akan yadda al'amarin yake to don su ɓoye wannan gaskiyar sai suka ce ba a halba kumbo na sha takwas ba daga bakin na sha bakwai aka tsaya kun san ko wannan mawaƙi na ƙasar hausa mamman shata da ya je amerika sun kai shi sun gwada mai wannan kumbu ko sai na sha ɗaya suka gwada mai ba su gwada mai na sha bakwai ba ya ce har na taɓa kumba apollo 11 shata baƙon amerika ko wannan mai tafiya da 'yan adam ya kai su cikin birnin abin ga filin farin wata ko birnin farin wata ko ƙasa yake dai bai riƙe wasa ba so akwai gaskiya da dama wadda aka moye muna idan ka je south pole nan ma akwai gaskiya da dama da aka ɓoye muna an hana jirage su bi wannan wurin kankara ce akwai wata ajiya ta Allah wannan gurin wadda ba a son mutane su sani don haka an sa sojoji ba a bari a wuce wannan gurin jirgi bai kaiwa wannan gurin ba mamaki kila ya juji da majuji suna can ko tunda an hana mutane su gani idan ka je south pole wato in ka je kudu mafi kudun duniya za ka tarar da wannan amma ai akwai kankara ko arewa ko mafi arewan duniya an bar mutane suna zuwa an bar mutane suna zuwa amma a wancan wurin na kudu a hana ma mutane su je Amerika ta ɗibi wani wuri ta ce nata ne argentina ta ɗibi wani wuri ta ce nata ne haka sun kakkasa wurin amma kuma sun hana mu mutane babu wanda ya san sirrin wannan wurin don haka ya ajuju da ma'ajuju na nan lokacinsu ya kusa amma ba za su zo ba sai bayan zuwan dajjal sai bayan mutuwar dajjal za su zo kuma suna daga cikin 'ya'yan adam inna ya ajuje wa ma'ajuje min walade adam suna cikin 'ya'yan adam imamu nawawi ya tafi ba da hawa'u ba mu ko mutane 'ya'yan adam ne da hawa'u to amma dai magana mafi kyawu mafi inganci shine da hawa'u din ka duba littafin fathul bari na al ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani sa'annan ka duba littafin al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al-hakim da kuma sahihu muslim bi sharhin nawawi duka za ka ga wannan ‘yan adam ne za su zo sun fi mutane yawa duk guda cikinsu idan ya mutu kamin ya mutu sai ya bar dubu haka za su bi su komai na duniya su cinye wanda dai daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai kashe su idan sun mutu gawar su wari ya ishi duniya duniya ta yi wari al'amarinsu al'amari ne mai girma karatunsu karatu ne mai faɗi wanda a irin wannan lokacin ba mu da wadataccen lokacin da za mu bayani yanda za su rayu da yanda za su cinye arzikin ƙasa da yanda suke haihuwa da genetics nasu sa'annan da kuma mutuwarsu da abin da zai wa bayan mutuwarsu da su ma waɗannan ya ajuji da ma ajuji ɗin ba su bayyana ba har yanzu ba za su kuma zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai bayan zuwan dujjal an fahimci wannan sai bayan dujjal ya zo a doron ƙasa ya yi rayuwa ya mutu sa'an nan ne za su zo sa'an nan daga cikin alamomin akwai shirin ka'ibi tazar. shine ad-dajjal wanda shi na ta karatu a kai ne fa wanda zai zo da technology wanda ya fi wannan technology da ake amfani da shi yau domin zai zagaye duniya cikin kwana arba'in ka gana shi jirgi ya hina mako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cikin iska yake tafiya cikin iska yake tafiya idan yayi magana duniya gaba ɗaya za ta ji lokaci ɗaya sa'an nan zai iske wasu mutane su busassa ya ce su ya da cewa shi ne Allah in sun yarda zai azurta su su aminta ya sa a yi musu ruwa ruwan sama su zubo wanda na taɓa bayani a kan yadda ake ɗaukar girgije ko da ake satan girgije to zai zo da wannan technology din wanda ya fi wanda muke shi a duniya gaba ɗaya kai tsaye zai sa a yi ruwa shukoki su fito dabbobi kuma ya maishe su manya-manya inda za ka samu kila nage shanuwa ka yi doron guda na madara da ita kajinsu za su kuma da kasar raƙumma sai su yi imani da shi sa'an ya je wajen wasu su imani da shi ya hana a yi musu ruwan sama sa'an zai kashe ya tayar ya kashe mutum ga cika gaya musu kuma ya tayar da shi wanda na yi bayani a kan serious reservation kong na san na yi wannan bayanin to dajjal zai aikata haka zai kashe mutum kuma zai sake tayar da shi ga dai namu technology nan yanzu ya kai ga ana iya ɗiba sel na jikin mutum a halicci wani kon a dasa shi ya fito ya ba da wani mutum to shi zai zo da wani nashi zai zo da nashi wanda ya fi wannan zai zo da nashi technology wanda ya fi wannan na turawan yau ya kashe mutum ya tayar da shi don haka zai aiki irin na likitanci nan zai abubuwan ban mamaki a duniya masu yawa waɗanda zai sa lokacin mutane mafi yawa za su imani da cewa shi ne Allah kun ga yadda 'yan wuta za su ƙaru ko? to ana haka ana sallar asuba a birnin a annabi isa alaihi salatu wasalam zai sauka idan ya sauka mutane sun yi ruku'i gabanin su daga ruku'in sai ya yi musu albishir cewa ya kashe dajjal dajjal zai narke kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa haka annabi ya faɗi don haka kaga annabi isa alaihi salatu wasalam ba mamaki ya yi amfani da wani asib ne ko nan take narkar da shi ya mayar da shi ba shi ya zan dajjal ya mutu amma gabanin ya mutu babu shari kamar dajjal annabi ya ce babu annabi tun daga annabi nuhu babu wani manzo wanda ya zo face ya yi ma al'umma shi kashe game da dajjal saboda sharrin da ke cike shi huwa sharrul qa'idi yuntasar zai kashe mutane zai aikata ɓarna daban-daban zai yi ɓarna wadda ba a taɓa yin irinta ba kuma kwanaki za su canza ba mamaki da duniyar ke tafiya rotation and revolution ne zamanta ya tabu ya canza akwai yini wanda yake kamar sati akwai yini wanda yake kamar wata akwai yini wanda yake haka daina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani da haka dajjal ashe har duniyan ma zai iya kamfarin da ita ya kamfarin da lokaci ya nesa canza nan ya zo ya ce ya yi halittu halitta duk yadda ya so ya mayar da ita yana mayar da ita to shawarar sharrul ga'ibi wa tasar annabi Isa alaihi salatu wa salam shi zai kashe shi sa'annan duniyar ba za ta tashi ba sai mahadi ya bayyana wannan mahadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ba mahadi ne na yan shi'a ba ya ce ismuhu ismi sunan shi muhammad wa ismu abihi ismu abi sunan baban shi kuma sunan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunan shi muhammad bin abdullahi duniya ba za ta tashi ba yake ko da ko kwana ɗaya ne duniya ta tashi sai mahadi ya zo zai shugabanci mutane cika duniya da adalci wanda a 1979 an taɓa samun wani takadari wanda ya fito a saudiya ko yake shi ne mahadi zai sauka ne ana sallar asuba a masallacin makka to shine wannan mutumin jiham yake shine yasa aka ɗauki kwanaki da dama ba a yi jam'i ba a masallacin ka'aba sai da aka yi amfani da technology mai zurfi sa'an aka samu aka kashe shi waɗanda duk suke raye a 1979 suna da bayo sun san da haka sa'an nan duniyar ba za ta tashi ba shi an samu girgizar ƙasa guda uku za a yi wani irin girgizar ƙasa mai muni a gabas wuraren su china za a yi wani girgizan ƙasa mai muni za a yi wani girgizan ƙasa a yamma wuraren america ko europe mai muni sa'annan za a yi ziyara. imamul ƙoƙubi ya ce har wannan ya riga ya wuce amma wasu malamai sun ce ba a cimma haka ba wannan girgizar ƙasa za ta ɗauki rayukan mutane da yawa za a samu landslide mutane da dama za su mutu a samu tsunami guda gabas shi za a fara sa'an na yamma na ƙarshe shi ne wanda za a yi a jaziratul arab nan tsibirin larabawa za a yi wannan girgizan ƙasan to da ka ga wannan girgizan ƙasan to abinda duk ka kai ka aji. ka tabbatar da cewa tsakaninka da tashin duniya na abu ne ɗan ƙalilin. sa'an na akwai annar wata wuta wadda za ta kora mutane ta kwana inda suka kwana ta yi inda suka yi ta tara mutane a ardul mahashar wuta ce wadda na so a ce ina da isasshen lokacin bayaninta da na yi bayani mai faɗi game da wannan wutar amma dai ka imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haka sana na addukhan hayaki wanda zai gane duniya gaba ɗaya Oh ya zama ta duniya ba ka ganin gabanka sosai ko ina ba ka gani baki iya gabanka haka nan kake gani ba ka iya ganin nesa addukhan wayanda alamomin su ne alamomi waɗanda za su nuna duniya ta tsari da an cimma wannan shi kenan a wani karatu da muka yi ranar wannan juma'ar ranar da aka yi tashin duniya gulabe za su kama da wuta ko mutane su ce ma aljannu ku je ku dibo muna aljannu su ce ha ku da mutane ku je ku dibo muna me ke faruwa gulabe na ci da wuta wa izal biharu sujirat ko idan ya kasance tekuna aka kona su tun daga atlantic ocean zuwa ga pacific ocean zuwa ga indian ocean da dukkanin waɗannan tekunan da muke da su na duniya ga baki ɗaya za su kama ci da wuta wanda pacific ocean kawai in eh, an kasa duniya uku shi ke ɗauke da kashi guda ruwa ne na pacific ocean wannan tekun tekun pacific wannan tekun namu na lagos wanda ya wuce shine har south africa ko shi ake kira atlantic ocean akwai south sannan akwai north atlantic ocean sannan akwai indiya ocean duka za su ci da wuta wannan lokacin za a rufe imani ƙofar imani mutum ko ya ce ya imani Allah bai karɓa imani bai karɓa ba a karɓar tuba an rufe kofar tuba wannan lokacin to bisa ga wannan wayannan jarabawoyin da za a samu su za su sa 'yan wuta su yawaitu kamar su da jihar su yi da ma'ajuji za su sa 'yan wuta su yawaitu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yinin kiyama za a ce ma annabi adam ka fitar da rabon wuta daga cikin 'ya'yayenka ya ce ya rabi menene rabon wuta sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai cikin kowane mutum dubu mutum ɗari tara da tis'in da tara su ne rabon wuta a wannan lokacin ne yaro ƙarami zai yi hurhura saboda tashin hankali to sai annabi ya ce amma kuma majority nasu duka daga yajuji da majiji suke domin su ma yan adam ne majority daga ya ajuju da ma'ajuju suke akwai waɗanda suke fassara ya ajuju da ma'ajuju da gog amma ga ɗan nan turawa babu muje da suka fassara su muje da ƙur'ani ya ambace su mu ji abin da a gaske lamarin to nan ga bala'u'a nan da dama waɗanda tare da waɗannan alamomin guda goma zinace-zinace na nan na ta ƙaruwa luwaɗi na ƙaruwa shan giya na ƙaruwa ɓarna daban-daban na ƙaruwa har sai mace da kanta ita ke yawo ma tana neman maza namiji guda sai ya kasance mace hamsin na biye da shi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗi namiji ɗaya mace hamsin suna biye da shi maza za su ƙaru mata maza za su ragu yawan mata zai ƙaru ko sana yau ɓarna za ta ƙaru to wannan shi ne zai zama dalilin da ya sa wuta za ta cika da mutanen ƙarshe akwai yajuj da majuj akwai kuma waɗannan ɓarnonin daban-daban akwai dajjal sharrur ga'ibiyun tasa da makamantansu ina fatan an fahimci wannan ina roƙo Allah maɗaukacin sarki ya tsare ni Malam Aminu tun ɗazu yana gwada mini lokaci ko? Insha Allah ta'ala yau nan za mu dakata da karatunmu. Gobe za mu tashi karatunmu ne na tafsiri Suratul Bakara. Wancan alaran mu aibu da shi muke yin tafsirin wata sura al ko mala abul kuma da shi muke yin bakara to bana mala abul yana nan don haka bakara za mu ci gaba daga inda muka tsaya daga a cikin sautin bakara insha Allah ta'ala ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gwada muna wannan lokacin ina roƙo Allah ya karɓi ibadodinmu ya karɓi ayyukanmu ga baki daya ya biya muna dukkanin bukatunmu ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu ya ba mu arziki da wadata ya Allah ka tsare mu daga sharin waɗannan turawan na yamma ƙasashen faransa ƙasashen amerika ƙasashe ga sunan daban-daban waɗanda suka sa mu gaba suka sa mu gaba suna kwasa arzikinmu nan suna kashe mu sun ɗauki wasu mutane sun kai cikin daji nomadic fulani sun kai su can cikin daji sun ba su training sun ba su makamai kuma sun ba su ƙarmin gindi suna kashin mutane suna wa mutane wulaƙanci su ne 'yan bindiga ko? Ah. sannan da lafurawa duka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinsu Allah ya yi musu kamar yadda ya a fil Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya Allah ya biya mana bukatocin mu baki ɗaya, kuma Allah ya muna ƙarshe na ƙwarai Allah ya muna ƙarshe na ƙwarai zuriyar mu Allah ya mata albarka zuriyar mu Allah ya mata albarka mamatan mu Allah ya zafarta musu Allah ya zafarta musu mara lafiyanmu mu Allah ya ba su lafiya mara lafiyanmu mu Allah ya ba su lafiya mabukatanmu kuma Allah ka biya musu bukatocinsu Allah ka biya musu bukatocinsu Allah ka biya musu bukatocinsu samari waɗanda ba su yi aure ba suna son su yi aure babu abin aure Allah ka ba su aiki yi kuma ka ba su mata na gari ka ba su mata na gari su haifi 'ya'ya wayanda annabi zai alfakari da su a gobe kiyama